Da safiyar yau dinnan ne dai al'ummar unguwar bayan kara da ke garin birnin Kebbi babban birnin jihar ta Kebbi suka waye gari cikin alhini da juyayi bayan da suka tarar an shiga gidan wani mutum aka kuma kashe dukkan iyalansa ta hanyar yi masu yankan rago mai gidan dai malam shehu dan dare dan kasuwa ne da yanzu haka ya yi tafiya zuwa onitsha sa'ad da wasu da ba tantance ko su ne ba suka haura gidan suka kuma yanka matarsa da dukkan 'ya'yansa na nemi jin ta bakin wani makwabcin gidan ta wayar tarho wanda ya nemi a saka ya sunansa abin da ya faru dai mun tashi da saye mun ga yara ba yara ba su taimakaranta makaranta ba sai an ka dubi neman su su bude gida a ce makaranta to da an ka eh, yi kokarin bugun gidan ba a ji ansa kowa ba sai da an ka samu shi kanin ita mm, wadda ta rasun ya hau gina ya shiga ko da ya shiga dai ya hito ya hito wa mutane rikici abin da ya gani an ka shiga ko da an ka shiga dai sai an ka ga gashi an yanke su ita kuma an sassare ta to abin ka san dole akwai tashi hankali ga mu gashi a wallahi mu ko babu wanda ko ya san abin da faru duk cikin unguwar babu ko kowa komi kowa komi baka jiya ba ko bugun komi baka jiya ba babu wani abu akwai wasu kila wasu da ake zargi ko kuma kamar da kuke ganin a gaskiya gaskiya babu wanda babu wanda takamaimai haka wanda aka zargi illa dai an san aikin nan dole wasu na sun kai shi to ce eh, da eh, wani zaga zargi tunda ba ai gaba gare ka ba kuma babu wani wanda zai yi magana bayan Allah gado Allah ya tara su ta kare kaga babu wani abin da zaka ci rundunar yan sandan jihar Kebbi dai ta tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda kakakin rundunar ESP fi Abubakar ya bayyana yau mun waye gari misalin tara da rabi zance na safe labari ya kai ya sami mu cewa an shiga wani gida gidan malam shehu dan dare da ke bayan kara ira birnin kebbi an shiga an yanka matar shi amina shehu shekara talatin da shida da ɗaya shi abdulhamid Allah shi abdulhamid shehu mai shekara uku da ɗaya shi hamida shehu mai shekara uku ita ma sai ɗayan makwabta haka mutum biyu da suka suke ta mata shi kwana akwai aisha rabiu ya shekara sha bakwai da nafisa rabiu ya shekara tara lallai mun same su an yanka su cikin jini kwanta haka ne ake tsammani ko abin da mutane suke faɗa dalilin da yasa aka yi musu wannan aika aikar eh to yanzu ne za mu ce ba wanda ake kuma amma dai da gani dole akwai akwai abin da ya faru muna nan mun tsaya bincike insha Allah da ne mu samu mu kama wanda suka aikata wannan laifi to wani lokaci idan irin wannan al'amari ya faru akan dan danganta shi da akan dan danganta shi ka abubuwan tsafe tsafe ko wani abu ba wani abu ko wani sashin jikinsu da aka yanka ko wani abu makamancin haka to shine abu za ka ga da cewa akwai ban mamaki ba a daidai wani gehen jikinsu ba kuma gidan ba dauki ko komi ba irin haka ko wani abu wannan lamari dai da ba sabon ba a wannan yankin ya jefa gaba a zukatan jama'a waɗanda suke ta korafi dangane da taɓarɓarewar tsaro a najeriya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya